يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أبار إخوة الإيمان أحييكم بتهية إسلامية هدية من عند الله مباركة طيبة هدية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> يوم شاشة دوركم رمضان shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da ashirin da takwas da watan hudu miladiya ta dubu da ashirin da ɗaya ta masu zaura shirkin alƙur'ani mai shirma ta wanda ta saba gabatarwa a wannan masallaci kowane maraice kamar daidai wanda lokaci. Allah ya tuna mun ko a hawa. jiya wanda aya ta goma da ta sha ɗai da ta sha biyu wa ta sha uku inda muka ji Allah ta'ala ya tafi yadda shi ta shan kadin ta faru kuma har zuwa lokacin da aka yi mala'iku umarni da tsima adamu jida Allah ya ba da shaida cewa dukkan mala'iku sun yi wannan umarnin na Allah sai dai ibilisu wanda ya kasance yana tare da su a wurin zama lokacin da wannan umarnin ya zo kuma ya yi ma ubangijin sada'a ya yi ma adam sujada ba kuma Allah ta'ala ya kan tambaye shi ko yana da hanzari menene dalilin da ya hana ya ma adam sujada kamar da ubangijin adam ya yi maka umarni yake cewa ai na bi shi a kai a halitta ne daga wuta ne a halitta ne daga wannan mummunan uzurin da iblis ya kawo shi ya ja mutum allah ya hau kansa aka kuma ba shi umarnin cewa ya fita daga wannan gida na aljanna bai dace a matsayin na mai girman sai ya ci wani zama a gidan aljanna ba za a kai so da gida aljanna a wala kan aka tsanci a daidai wani lokaci shi ne a aya ta goma sha hudu zuwa gaba za mu ji mai biyu baya akwai tambayoyi a haka akwai tambayoyi da ma da zai karanta mana su ji abin da zai yi a Assalamu alaikum. Allah ya sa ba ita take mai sai da abincin miji addu'a dai kan ta yi kyau amma tsakar abincin miji ba da yi ne ne ba a yi tsuwa tsata Ina dai abin da ake cewa idan mijin mai kowo ne wanda baya ba da abin da ya isa a ci abinci a gida ya halatta ta ɗiba ta amana a kan abin da ya bayar da nan zai ishi mutane domin kauro ɗin haramun ne a kan su cikin da amma dai ka diba ta kai suna wannan haramun ne Allah ya kire ta sai mai tambaya na gaba Sai ba wani abu da kira na sani wanda ake ba makonkonin gawa musamman dai a ce a mai da shi tamkar al'ada idan ya yi filar a bashi wankan gawa wanka ne na na shari'a bai bambanta daga sauran wanka da na shari'a bai bambanta da sauran wanka na shari'a ba irin su wankan janaba wankan aila wankan juma'a wankan duk wanka inda shiri ɗaya Ya dai niyya take bambanta shi idan aka samu gawa za a yi masa wanka galibi ga abin da mu al'ada ma ta gudana a kasan nan aka yi ne ta babu ya halatta a yi jinta idan babu wanda za su amma kare zan al'adar gari a kan kawai abu ne sananne wanda yawan gangawa ya bashi ko riga ko rawani wadan ya kalma ko wani abu ne makamancin haka kamar dai an canza abin ya da wannan suna ba su wannan ya baro an ne kuma shi sa ma aka fi son ahalin mutum su yi mashi wa gaba ɗaya tunanin ma a babu wani abu zai taso ba ya'ya ya halatta ruwan da ruwansu idan ya rasu mata ya halatta ya wanke mijin idan ya rasu miji ya wanke mata sai idan ta rasu aka dai muku zancen juna kamar da sai na ali jagoranci wani an gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba wani abu da aka ce sani cewa wai ya zama al'ada hakan nan wanda ya wani gawa ka yan ba su wani hali da nan ne na kana me yasa ne ke shi ke na kuma ne da Allah domin addu'a ga mamaci da sunan da ba ko ya halitta da kuma an ne a dawo daga cikin malaman sun yi rubutu na yi da an malam babban ne amma ya tabbatar da irin da za a kai dai muku kwanaki da zaman makoki wanda shi ma yake kama da wani al'ada kamar wani biki a wato shirya yanayi samar da kano fiye da shimfiɗu da hukoki a rika fito da gida har abinci daga gidan mamaci wannan duk gida abin da aka sani ta'aziyya duka tsawon tafiyar wuce miki biyu ta yi sallama a anka da jajin ta musu da kalmomin tausayawa

ganin ba da laifi a kan haka domin cewar kara kai ne ta yi ba kauracewar ce don ga ababa ya ce ne don ta kara kai sai ya bayyana da alamu na fasikanci wani duk da kauracewar kuma ka abin da sai ya yi daidai a ƙarshe ya ce wannan tambaya ne ba na kai ainihin gaskiya da ya zama wajibi a kawai mai irin waɗannan kuma a wannan zamanin namu an daure ga irin wannan sharori biki ta hanyar ya da hanyar da ciye-ciye a cikin wannan da hanyoyi dai irin wayannan hanyoyi na alfasha wanda Allah ta'ala ba kawai ya ce kada ku yi zina ba ne ba cewa ya wala ta karabu zina kar ma ku kusanci zina malamai suka ce kan hanyoyin da suke tayar da sha'awa suke matso da jinsiyar namiji da mace kusa da su ne ake umarni a nisance su wanda suna iya kaiwa ga ayi zina da. Saboda ka wajibi matasa ba ma samarin kawai ba da mazan duk ko ana samun wannan matsalar wajibi a ji tsoron Allah a kiyaye ba kawai ga azumi ba har sauran watannin da ba na azumi ba na ba Allah ta'ala ya kare mu daga ribar da ke nan da yan za mu bayanin ɗabi'un sanniya ku da ƙoƙarin sa na ya halakar da ƴaƴan haka. Na'am. wanda yake ɗauka azumi idan an yi sanarwa an ga wata da kuma rashin aiki da wa idan an yi sanarwa an ga wata. Mai yin haka na. Yake, a wajen kafara, wani ya zo kuma ranar da cewa idan wajen ɗauka ne, to babu kafara. Amma idan wajen ajiyewa ne, to kafara. haka abin ke ba masu ba da na amsa sun yi kuskure wannan mutuncin da ake samu ya taƙaita ne ga mutumin da shi ya ga watan ne ya sanar da ya ga wata ba a tabbata shaidarsa ba shi ne malamai suke cewa ba shi kam ya lazumce shi ya ɗauka amma wajen ajiyewa kada ya ajiye kusa ya gani ba a da shi ba ya tare da sauran al'umman wannan rashin wato ɗaukar shi bayan shi ya gani tabbas da idansa zai sa idan ya ci abinci bayan ya gani zai sa ya zama ya ci abinci shi a wurinsa da rana ke idan ya gani ya ba da labarin ya gani ba a lokacin sauka idan aka je ƙarshe ya sake gani ba a gaskata ba to sai ya karye ta ganin shi shi a ransa shi karan kansa ya karye ta ganin shi na farko ya ɗauka ya yi kuskure wannan kuskuren kuma magaburun lamuka wani hukunci da za a ce ya hau kansa na wata kafara amma wanda ake ba da sanarwar an ga watan ramadan ki ɗauka wannan ba wanda suka koyi da shi sai shaitan ba su da wani uzuri a cikin addinin musulunci uzuri da dalili da za a karanta a ce ga wata aya an makale mata a ce tun magabata ba san kuskura wannan aya ba sai su yanzu da ko su a garin su ma ba abinda suke kuma a boye suke saboda kuskure su ba gaskiya ba ne a ce su ce za su gano dalilin ayar ko kuma ga wani hadisi wai shi suke dogara da shi gaskiya ba a gano ma'anar shi ko karkarar shi ba sai yanzu suka gano wannan san zuciya ne kuma kokarin wato wani irin ah, wasa kai ne a kaikaice mana tafsiyatun nafsi ne su kansu kawai suka yadda da shi ba su yadda da dukkan musulmi ba gida cikin kuma musulmin hada sarkin musulmi shi yadda ka tsinci kanka a kowane zamani shugabannin ka wajibi ne ka musu gabanin ka na addini ko ya su ko ba ce sai sun ko ka kawa za ka yi a'a in dai Allah ya rubuta ya kasar su ne shugabanni to wajibin ka kai musu a fi ma ta karahu wa fi ma ta hibbu fi ma ta shidu wa fi ma la ta shidu bi haka ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Sadiq ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu babban sahabi ne yana cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sami wa qa'a fi manshadina wa makarahina wa usrina wa yukrina wa ala akaratin alaina hatta tarau kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan sura ta babu wani dalili da talaka yake da shi ya dai ma a ko kaɗan wannan tawaye ne inda muke ci gaba da rayuwa haka yana rayuwa ne rayuwar jahiliya idan yi mutu haka ya mutu hukuma ta jahiliya don haka hadisan shara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أنظرني قال إنك من المنظرين قال إبليس إبليس عليه لعائن الله yace ma Ubangiji an zirni ka jinkirta min rayuwata ka tsawaita min rayuwata ba ka kashe ni ba ka ɗauki raina ba wannan ya nuna aljanu suna mutuwa yace ila yau ne ba suna karka tsare na har zuwa ranar da za a tayar da talibai gaba kun ga ya ce har zuwa ranar da kowa zai mutu ba wayan shi a nan shi ne da yake tsammanin zai ma'alla Allah yau, ya zama shi ba zai mutu ba sai ya ce a jinkinta rayuwarsa har ranar da za a tashe su ranar da za a tayar da matattu gaba ta ƙala Allah ya ce innaka minal mawzarin ina baka tabbacin kana cikin da ake majinkiri ake taga musu kafa ake saurara musu na yi maka alkawari ba zan ɗauki rayuwarka ba amma ba ila yawmil waqtil ma'lum kamar yadda ta faɗa har zuwa ranar lokaci sananne shine ranar da za a yi mutuwar gama gari da mutane da dabbobi da aljanu da tsuntsaye da kowa kowa bai wuce wannan ranar to wannan ranar kai ma mutuwa za ta rika da kai babu daga kafa haka za ta wannan shine abin da ya gudana tsakanin iblis kallin da ubangijinsa Allah subhanahu wata'ala a wannan majalisi na ficirewar da Iblis ya yi ga umarnin Allah madaukakin sarki. Hakika Allah ya ce, Kala fa fi ma a kawai. Kala fa fi ma a kawai da ni da a kawai na ɗan tsiro kwakwal mutaki. Kala Allah ya kai to mana maganar Iblis. yake cewa fa bima aghawaitan to ya ubangiji sanadiyar halakarwar da kai mani la'antar ta tabbata a kaina kushinka ya hau kaina la'aqaudanna lahum صراطك المستقيم lalle zan zauna ma ka ‘ya'yan Adam a kan tafarkin ka miƙaƙƙen nan, hanyar nan taka ta tsira addinin naka na musulunci, to zan yi dukkan abin da ke iya yiwa, wa na sa masu gadget, na sa masu roadblock, na sa checkpoint a kan hanyoyin hanyar, kowa ya zama bai iya bin ba. bayan na sa wannan gate na tare wannan hanya ta ka guda ta miƙaƙa wanda usulubi ne ya kawo na ƙarfafa magana da rantsuwa da komai an gane ko ya ce la'afa udanna lahum siratal mustaqim wannan jawabi ne na rantsuwa lallai ilalla tabbas zauna musu akan godaban kamikake in tare masu wannan asariqul musil ilai hanyar nan mai kasa wanda ya bita za ta kai shi zuwa gare ka ni kuma gana karkatar da su na canza musu hanya a nuna musu ga wace shakuwar nan farauniyar hanya da kasuwan nan da nan suna kullewa shakuwar nan mai kakkiyar hanyar bukakkiya da kakkiya wadda muka ji wanda Allah ya ba mu labarin da kuma kama wa annaha ba su fatu su kiwon kakkajewu wala ta cikin su bala to kika yi kokari iblis ya mai da mu muna bin su kula din don Allah ta'ala ya kare yace bayan na tsaya musu a hanya sun bala atiyan nahum min baina ji mala atiyan nahum بين أيديهم ومن قلبهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ثم لآتينهم sannan kan yi kokari in ce masu kan tafi kai tsaye wajen mimbaini aideyin zan bi na gaba in fito masu ta daga in nuna masu iyakar ƙarfina da iyakar sharrin da nake ɗauke da shi zuwa wuri in masu ta ƙarfi gwargwadon ƙarfin da zan nuna ba nan kaɗai ji hanyar da zan ƙoƙarin tsallan masu ba domin talbe an yi ƙoƙarin in biyo ta baya idan suna ganin da masu wuce ni to ta baya ma ba kyalin zan yi ba ai aka wajahu ilayhim bil zan ta ƙoƙarin tinkara su da halakaswa da fitarwa da rikitar da su barin hanyar nan ta kamar ba an aimalin aimalin yi kokarin kullo masu ta wato hanyoyinsu na dama da fara yin hannuwansu na dama nan ma in gana shigo musu na cimma burina wa an shama'ilihim sannan zan yi kokari har wa ta bangaren su na hagu ana shi iblis kalle zai gwada iyakar kokarin waɗannan fuskoki guda hudu ya ga ya yi dukkan mai yiwuwa wajen isa ga ɗan adam da sharrinsa da fatarwarsa da sa ɗan adam ya mance da ni'imar Allah da hana ɗan adam godiyar Allah don haka ya samu abokan zama a cikin gidan wuta da shi da su ya adam amma Allah subhanahu wa ana ya shirya matakan tsaro a waɗanda ke da rabo cikin bayan Allah babu yadda shaitan zai yi da su yadda ya turdo musu saboda su gaba da tabbatar da tauhidin Allah a cikin kasan mu ci gaba da wato samun imanin mu kamar da mu Allah ya umarni ya ce imani tamkar tufafi ne yakan tsoke ya yanka ne a cikin zuciyar ɗan adam amma ana jaddada shi ne ta hanyar ta kalmar la ilaha illallah kyawawan ayyuka na kwarai annabi ce ku da imanin ku hanyar faɗin la ilaha illallah da aka wajibi musulmi ya saba da faɗin la ilaha illallah sauran a tsara wata shari'a ta tsara masu sabunta imani a cikin zuciya sannan wajibi a rubuta ikhlas da abin da za a yi na addini na ibada sadaka kyauta zumunci wayar makwabta da jin musu karantarwa sauraron karatun a azumin ramadan ba a azumin ramadan ba a rika kokari ana neman taimakon allah ya tsarkake zukatan ya sanya ikhlasi da sharri ana yake cewa kai la ya fi min aimanihim wala min shama'ilihim li wujudil mala'ikati mukaddabat tare da cewa ga shi zahirin qur'ani ya kono akan cewa iblis zai yi kokari ya kullo ta gaba ya kullo ta dama ya kullo ta hagu ya kullo ta ma'ana zai kullo ta gaba zai kullo ta baya ya kullo ta dama ya kullo ta hagu wanda shi ne zahirin abin da aya ta faɗa amma kun ga koda a aya din akwai bambancin wani musulmi da aka kawo ita sun mala'atiyan nan da ce min bayni aidihim wa min khalfihim da yazo aiman bai amfani da min ba sai amfani da an gila wata ta sai aka fahimci da a dama da hagu a akwai mala'iku waɗanda suke gadin yankin cikin ɗan adam shi jikinka yana da makara masu daji kuma ɗaya a dama yake ɗaya a hannu sannan yana da masu wato ɗaukar rahoton ayyukan da na addini da ibadojin ka da zantukan ka da kake yau da kullum ana rikodin da masu kyau da marasa kyau kiraman kafiri ne ya alamu na masu ma'alin ko kaga a wajen dama akwai mala'iku biyu a wajen hagu akwai mala'iku biyu da kowane ɗan adam yake da shi kuma wannan ya tafi a fasara suna dan abba Allahu ta'ala an musamman a fassara wata aya da ke cikin suratul ra'd da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Ya na يحفظونه من أمر الله من آية يحفظونه من أمر الله abin da yau nan akwai wata aya da muka wurin sun kurar da muka gama Allah ta'ala shi ne yake sama da bayan da ikonsa da rinjayensa sannan kuma ya sanya ma 'yan Adamu. على يقوم الذي هو القاهر فوق عباده ويرسل عليهم حفظه هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته كلنا توفته كلنا وهم لا يفرقون هو القاهر فوق عباده الا halin jayi samun bayan wannan aya na daga cikin hasu ta nuna Allah yana sama subhanahu wa ta'ala ko ibadi sai ce wal rusul alaihim hafazatan kuma yana turo musu mala'iku masu gado masu gadi masu tsaro masu kula da gangan cikin nan adam ya zama babu wani abu wanda ba mu kaddari daga Allah ba da ya isa ya taɓa wannan gangan cikin nan adam domin al'adun da muka ji da ya zo fasara wannan aya haka ya faɗa da ya ce wai wuzu na lai muhafaza sai sa cikin baka ya da ke biyu ce ai minal mala'ikati ya hafazu na badanan insan waɗansu masu tsaro ne daga cikin mala'iku da suke kiyayewa suke gadi suke tsari gangan cikin ɗan adam cikin kasar da ya wannan wato fassara sai ya ƙara fassara tashi da ita waccan aya ta suratul radi wadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗin cewa kowane ɗan adam Allah ta'ala ya sanya musu masu tsaro wanda suke ba shi kariya da umarnin ubangiji subhanahu wata'ala ba kan haka sai malam ana yake cewa wannan canjin hukumomin ya nuna iblis ba zai iya jin karo ɗan adam da sharrinsa ba ta ɓangaren ɗan adam na dama da bangaren ɗan adam na hawa, saboda waɗannan mala'ikun suna nan ko ba ka rabuwa da mutum game da wata na da mala ya Ka ga Allah cewa yi suna nan suna aikin su kan ɗan adam suna ba shi suna ba shi kariya hatta ja a ahaduhum al-maut har sai idan mutuwa ce ta zo ma ɗaya daga cikin 'ya'yan adamun da mala'ikun da suke tsare rayuwarsu suke tsare gangar cikinsu to zai ce tawa fatu runa sai malakul mautu da shi da su, ta zo su dauki ran wannan kan adadin aikin wa'ancan masu gadi kan wannan dan adadin ya kare shi ne ce wahu la yufarrizuna ba ta kasa a gwiwa wajen aikin ba ta kasa kasa kuma a kowane lokaci kowace rana dan adam yana karkashin wa'annan matsara kowa yana da masu kula da jikin mala'iku da hudu shi na malam yake gaya mana yace li wujudil malaikati kataba saboda akwai mala'iku masu rubuta ayyukan bayi to har ma da hafaza din dan kasa malam yayi lamba yace wa alam annal malaikatu katabata ghayral ko ghayrul hafaza ita sani mala'iku masu rubuta ayyukan bayi ba kuma su ne mala'iku masu tsaron gangan cikin ɗan adam ba ya faru da insa hafafatu mala'iku masu gadi suna baiwa gangar jikin ɗan adam kariya ne wa amma kada ba su amma su mala'iku sun yi karorin Allah su ko kai tahon su mala'iku masu tsaro su gam alaiki suna nan tare da adam ko suna wato rubuta ayyukan da da maganganun ta wanda suke tasiri ana tattacewa da wurin kiyama za a yi misali Allah ya wannan magana da yake cewa ka duba sharhin a aqid al-awiya babu shakka in aka duba za a samu tsamsuwa da karara za a samu ƙarin bayani ta cewa kowane mutum mala'iku hudu an tare da shi su nan har wa yau ya ce wa ƙara an abbas wala ya tafi wa an yi afiyar min fauƙini ko ma ya ka ɗauki fasar wata aya ka ɗauki zahirin da ka ce mana ya eh, bude zai biyo da dama zai biyo ta ko ko ma ya yi iyakar abin da zai iya yi ya ba mutuka a wa'annan al-jihatul arba al-jihatul arba wa'annan kuskoki guda hudu kana yake da ni ba yi da ikon ya biyo maka ta sama. Gani? لئلا يقول بين العبد وبين رحمة الله تعالى domin sama wata hanyar sadarwa ce da Allah ya keɓe wa shi kadai ne zai amfani da domin ya saukar da rahamar da yake so saukar da wannan bawa haka kuma aka san haka to wannan hanyar ta sama tsakaninka da mahalicinka babu wani mahalukin ne zai mafi shamaki gare ko rana ko raka kullum a hannun yake cewa har wa yau wata dalika la ya ce min tahim aidan haka nan kuma har wa yau bai zai kullo maka ta kasan ka ba ya shiga karkashin ƙasa ya hudo ya kullo kamar da tsoro ke kullowa da kasa ya hudo ya maka sharri nan ma ba yi da iko haka nan ma wata hanya ce da Allah ya keɓe bayan kanan zai zai da kulkulo mata da ni'imomin da ya jibge maka a kasa don su za ka ba wani mahaluki da ya isa ya tare maka arzikinka wanda Allah ya rubuta za ka samu ta kasa kamar yadda babu wanda ya isa ya yi maka kudin gwila daga rahamadiyar Allah da ke kwararowa daga sama sauran abubuwa na kaddarawa wanda Allah ya kaddara zai same ka da su ta sama ko ta kasa babu wani mahalukin da ya isa ya taɓa wannan fagajen wannan aƙida ce daga cikin aƙidun halittun sunna wal jama'a Allah ta'ala wannan ya ce wa huwa al-qadir fawqa ibadihi wa huwa al-qadir ala an yab'ath alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yamdisakum shi'an an gane ku kaga Allah da kanshi ya tabbatar da ya tare sama ya tare kansa shi kadai ne mai ikon fitar da da fitar da ikon da fitar da ƙaddararsa da bawan shi ta sama da kuma ta ƙasa shi yasa a babin tauridi malamai suke da wani abu suke cewa al kowane yana da fuskokin da za a iya saduwa da shi ko kuma da guda shida babu kayan ko babu rabi kenan an jihadu din al-imam qahawi alayhi rahmatullah a cikin littafin da al-aqida qahawi aqida ta 38 ga abin da yake cewa wa ta'ala anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dad wal adawat لا تهويه الجهات الجهات الست كفائر المبتدعة yace Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin a yi iyaka mulkinsa a ce bai kai wuri kaza ko iyaka sauri kaza ba kamar da sarakunan duniya da shugabannin ƙasar duniya da gwamnonin duniya da masu mulkin duniya kowa ya san iyakar har lokacin da ana rikici kan boundary adjustment ko wani abu makamancin haka ko iyaka ta ne ya shigo mun haƙƙi ko kuma a ɗauki wani ɓangaren wata masarautar a ce an miƙa wata masarautar ko wata jihar a ce an miƙa ta ga wata ko ɓangaren wata ƙasar haka dai to shi Allah ya fi karfin ainihin ya ta'ala عن الحدود والغايات ko waɗansu wato iyakoki a ce nan ƙarshen mulkin kenan duniya kaza ya mallaka ban da duniya ka kaza ko ɓangare kaza ya mallaka ban da ɓangare kaza ko iyakar da rana ke fitowa ban da can baya ko wani babu Allah ta'ala ba ba a yi da iyaka mulkin sa mai da iyaka ikon sa mai da iyaka kowa da sa ne kuma kowa mulkin sa ne sannan ya ce wani a aba'i wal adawa sannan kuma Allah ya fi ƙarfi ya ɗaukaka a kan ayyukai gaɓoɓi ba a yi ma Allah gaɓoɓi amma idan Allah ya ayyana wani abu na gaba makanka wannan kuma dole a yi ta imani a zahirin abin da Allah ya faɗa kan amina wani kamar yadda yana da hannu yana fushi yana yadda yana amincewa yana haka dai irin wa'annan abin da zukoki a gani ya dula ni, ko fa'ili kal ya dawo ma ba ku ne yanzu ku kai da sha kaga ya san da kai da yana da hannu to iya ka kace yana da hannu ba ka sai da hannun shi ba kuma kanka kuskure da tara mai wata kuskure da ba da ba in ya ce yana da hulka misali المصلي لاني حقه عليه أن يتأهب لذلك sannan wani salli liwaje ne ita son tawa liwaje ne misali ya ce yana da duka ya take ya take babu ruwanka amma dai ba a ƙara ma Allah a abin da san a rage kayan aiki zai yi kaza ya samu kayan aiki wanda za su taimaka musu wajen samar da wannan ba a tufanta Allah wani mahallin shahidin ce wala ta awin ilkihatu sittu wa'annan bangarori kusurori guda shida to su ba su sa Allah tsakiya kamar yadda suka sa sauran bayi tsakiya ma'ana ni yanzu na iya magana da su ina da gaba a shi nan da nake fuskanta ina da baya inda na sai zuwa baya ina da bangaren dama bangaren hagu ina da bangaren ah, dama ina da bangaren hagu ina da sama da ina da ƙasa da ni Allah ba a san ta shi da hannu kawai ya ce halal arshi dawa shi ke haka akidar ahlul sunna wa jama'a wannan ba larabci cikin da tsara yake yace halal arshi istawa wa ala mulki istawa ya daidaita akan al'arshi sannan kuma ya kewaye da iko an ko ina shi ne tsari an gane ko wato kuma ya faɗa a iyana har ka wuce Akida ne na sunan jama'a da ba ma hutawa cikin satin ubangiji samu ba ma yin karambani cikin hukunce-hukuncen da ya keɓance kan da bayan a shi ya san hakikanin yadda su. Kuna ka Allah ba a cewa yana ƙasa cikin aljihatu sittu, amma mu kowane daidaito dukkan makalukat suna da aljihatu sittu. Wannan babu ne na aƙida, babu ne na tauhidi. Allah ta'ala ya taimake mu ya azurta mu da tauhidi wanda zai kai mu samu ta goma shi daga ubangiji subhanahu wa ta'ala to nan muna karanta magana ɗan abba shine ya kai mu da istishhadi da istidlali da maganganun wasu daga cikin magabata a neman Zahawi da kuma dan abba shine yake cewa wa kadhalika la yati min ta'im aidan illa لأنه متكبر ويحب العلو وإما الإتيان منها ينظر ينظر ويفزع الموت ويفزع معك وهو يحب تعليمه لا تمثيرا إلى كاون اللي هو ضرور للسماء إبليس هذا هي في وعد السماء يزوم مكة شر الزمان ba zai kuma iya biyo ta ƙasa ya iso maka da sharrin sa ba mun faɗi ayar Qur'ani dama haka ta Allah shi kadai ke da ikon ya kunta muku ta sama ko ta ƙasa in ya zo ya cakuɗa ku ku zama ƙasidu masu faɗa na auyal bisa bishiya ya ya ku ya na ku kowa ya ta alfahari da bangaren sa ko kungiyar sa ko kabilar sa ko kasar sa ko na wanda ka ta addini ya zama mu Kuma ko har yi kuma ke sa in an tsaya a haka abin ya fi sauki akan sauran matakan da Allah ta halaka ya ɗauka akan bawansa ya gaura ya fito zama kungiyoyi wani dama kadaru ya riga ya tabbatar da haka ne da makaranta a hadisin manzala ka'ida ne sai dan adam ya rarrabu akwai da ɗan adam yake rabuwa, haka kuma aljanu da rabuwa, sun ce kunna bawa in ka fi da galibi abin da shafi ɗan adam ya shafi aljani na umarni na sabawa na karya doka na cin amana na cin tsoron Allah da kuma na sa'a din alhamdulillah kunna bawa in ka fi da mun kasance ɗari ne masu yawa shi ne nan har mala ya yi shaɗi da wajen Allah wa la ta niyu asara muhajirin amma wato shi ne ƙarshen aya da mala ya karanta idan shi nan ya kai ya kai gayar ta buƙatar sa ta cika ga ƴan adam da ɓannar da zai musu aika-aikar da zai musu ya hana su godiyar Allah. Duk gode ma ɗan sara a ubangiji mahalicci a kan yi shi ba da yamma. Ila an ta alayya, wa la yi su nuna duka, ba za su yi mani da kai ma ya ubangiji wa la ta fasalu da ambata ba za su yi umarnin ka ba Allah ta'ala ya mana dangantakar yanzu sai aya ta ta gaba aya ta nawa qala adam kun anta قال اخرج منها مذكورا مدحورا فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين بارك الله فيك قال اخرج منها Allah ya maimaita wancan umarnin da ya ba Iblis, da dai fita daga wannan gidan kan Iblis. Zaman ka ya ƙare don ka fi kan irin cikin kai. kuma za ka fita ne yanzu ba ta ba an ce an an ce in naka minan tajiri sannan kuma aka ce fita daga wannan gida na aljanna mazuman kana abin zanci madhuran kana abin kura daga wannan gida au a walakance a kaskance a cikin yanayi na zargi da rashin mutunci a ba ta duka fara da mutunci kuma da kana da shi wannan duka ina gudana ne a kan abin da Allah ta'ala ya kaddara ya shirya haka zai faru ba wai yanzu ne abin yake yana gare shi ba ai da san halin ka ba man san kai ba dan goyo ba ne shi ka har sauke ka a wannan gida a akida ta ahlus sunna wal jama'a babu wani abu a cikin Allah da zai gudana ba tare da shi Allah ya tsara kuma ya san abin kuma ya yi abin da ba babu su ka komai ala wato kujer. mu ne a wurin mu zai za mu ke bayyana kaga da na sani wannan yaro da na sani ba ko rika shi kaga ba sani ilimin da gudanarwa ba mu ji kuma ne da lafiya za ka fita daga wannan gida kana abun aibatawa ma'iban aw mamkutan ko kana abun zargi shine mazmuman madahuwa kuma mubadan kana wanda aka nisan zani daga ramar ubangi sannan kuma lamar da aka nuna ina za ka tabbatar cewa duk wanda ya kusa ya bi ka daga cikin 'ya'yan adam Ya kai nasa 'ya'yan ma duk wanda ya bi kan wannan sharrin nasa ta nuna mu girman kai da iska da isa da bijirewa da amla anna jahannama yurkum ajma'i wallahi sai na cika gidan mutar jahannama yawa da ku kai ne jagora su suna ji ajma'i da baki ɗaya aibinka har su cika gidan mutar jahannama da kai ke zuriyar duka da zuriyar kawai da suka ji da a duka kafirci ومن رد متعني كما آدم وقد كما تقول سبحان الله حقيقة wanda ke nan ake magana da shi kan wanda baya laman tabi aka minhum la'am la'an na lokacin iblis ne kada yake magana da ko amma da itibarin masu yakun yana da zuriya wanda za su bi shi a halaka yana da 'ya'yan adam wanda suka za su zuriya shi wanda ya shafi da kafin manimar ubangiji sannan zai ce wasu ma ya ji a abin da ke tafi kuma yana da kisa na wannan labari zikiru ne mafi layi da adam da ya fi tsari ne kuwa wa zaujatihi bil janna ta ambata mana wato ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma dan ya ma Adam alaihi salam hanyar ba shi dama ya zauna cikin gidan aljanna da shi da matarsa wannan ba karamar nima ba ce a koma shi da matarsa وأن الإطغاء لمسيحة العدو ينقذ الإنسان من الجنة har wai cikin kisar za mu ga za mu cin karo da abin da ke nun cewa wato sauraren nasihar abokin gaba ɗauki wannan magana tana da muhimmanci za ta amfane mu a rayuwa wanda Allah ya bayyana maka cewa shi abokin gabar ka to tsayawa kana sauraron wai da sifa daga wajen tana fitta mutum daga ni'imar da Allah ya kun gane ku shi ka ga sauraren nasihar dillalan corona ana iya jewa mutane cikin bala'i wanda ya zuwa da karya muku tattalin arziki da fata muku alaƙa sunan kan mutanen nan wannan yankin Allah ta ana ya taimake sun samu natsatsun shugabanni masu alheri an ga ba masu gaugawa afka masharri ba tare da sun tantance gaskiya ku kare ma gwamnan ku da manyan yan majalisarsa sa addu'a na sun yi rawa gani wasu kusa sun gaya ba sun gaya sun karya ga wani na a yau ta a kan ko sun yi to ba su kuma su yi tsarki musu da jini yadda ba ba ta kula su ba kuma Allah cikin hikimar shi duk jihar da ta fi zafafawa kan wannan harkar kuma abin ya fi cin su sabon ku lagos da ita abuwa ba ku daga nan nan gwamnan na arewa ne abuja sai kaduna abu ne ba sai wata yan makwatan kaduna da yanzu kano da su ma sun kan afka haka amma duka da kano da kaduna suna kan tsara kan kuma su kan jiza su kan zuwa haka suka ga yadda zai ku kano su kan jiye maka da kuma a can sai su sassauta wa mutane su jihohin da abin ya tsafa wani suka fi zafafawa to tsaro da ta fi bajin kolin da awada an kuma rasa shi da a shawo kan alaƙa an zai da Allah ya ji kan ko ba ta ya mutu shi haifar da tsaya ma wata shi da duk ƙarya ne ko duk da ta aka ce ta kafin su saboda yadda kuma aka buga aka aka aka mai ban kallon Allah bai kare shi ba rahoton wannan shirin na can yanzu an ba an mata Allah mutane lafiya lau zauna har yanzu ai takarda ake kuciya a karanta ana nuna muku ne idan da a ka damu sun zana sun samu a wani layi a wani gari ya sunan wani mai samu kamuwan ruwa ya yi na gawa dai ko shi a karbe ta sai ya ce kawai malam a baro du mutane kawai su buɗe su manta da Allah kaddaran ma da Allah ya hukunta wanda mai aƙidar tahawuya din nan yake cewa alƙadaru sirrun sirrun lai Allah na Allah ba wanda yake da iko akan ko mala'ika mukarrabi ko yake murkali babu wanda ya san wato sirrin da ke tsakanin ubangiji da bayan shi ke tafiyarwa shi ke gudana wai har a zo a ce maka na kan kai kaza ba na kan kamar da aka ebola haka a firgita mutane da daddare suka ga suka ga shan ruwan jiki ko an ce in baka sha ruwan jiki ba na kan kenan yanzu ruwan gishiri ya hana mutuwa ko haka ne ba tun an ce in baka ja ba za ka mutu kai kuma ka yadda ka ka irka ma kanka ruwan jiji wata illa ma kana da hawan jini ko kafin gari ya waye an yi asibiti ka aka kira ni a waya ina kacci wani mai na ya tashi ni baba dan dan uwana ne dan dan uwana ne shakka ne ina da ilimi baba ka san halin da ake cikin ke zan sani ba ai gaskiyar magana ku tashi ku tashi a ka iyali ku wanka sannan a sha gishiri bayani ya cika gari ba ba yanzu ya na magana da ake kenan a tashi iyali lalle a yi wannan ba haka ba an ce kafin asuba ba ana iya mutuwa sai ce to ta kalmar da ka faɗi ka karɓi ita suna ba zan yi ba ba wanda ya san adali na ko akwai kuma idan ya tabbata ajalin ne cikin muron shiri ya hana ya hana cikar alkawarin Allah a kaina Allah ya take na ce shi kaga daga wannan maganar da suke kaji ma na kara gyara kanciya kuma na tuno kaddara ni liman ne idan na tashi iyali na suna hana su mutuwa sai tun mamuna suka sani sai suka mutu ina amfanin ni rayuwar ta? sai ce mai yanzu zan ƙara kwanciya in ƙara gyarawa in yi ke kafa na kuma lafiya lau wallahi ba wacce na tafi cikin iyali na na ce mata tsakanin lafiya kalewa ya kuma wajen nazarin zashi suka yi masallaci ko kafin da wani gano wani ba su da suka ba kai kuma sa'a wannan washe gari shi ne ranar juma'a kawai wani shirya hudu ba a kan wannan shi duka ne wallahi sai a wallahi cikin samar da hankali ko ya duk wannan kawai sai hankali ne ya koma jiki yau ai da an jika maka mutu an ce za ka mutu za ka mutu za ka mutu kawai tunanin zai maka waye kan ajin ka haka magana ban za ki ko a ce za ka mutu a cikin ga cikin za ka mutu sai a zo a ce muku mutum kaza sun samu a zuwa yanzu mun sallami mutum kaza ina suke kuma inda ma aka kana ma ba za a nuna mana gawa wa'anda suka mutu ba wanda aka sallame su mutum su mana a ka'idar asibiti ko conscience on conscience aka kai ka asibiti baka san komai ba akalla in kun kai sama da ɗaya namba za a yi patient number one akan wannan namba za a yi degree din ka in ka zan ka bar wasu ka bar wasu ka bar wasu a tambaye ka sunan ka da alayyakin gidan ka amma da sana'a ka da irin rayuwarka ba ka ɗaukar labarai me yasa na corona har yanzu ba mu san ko layi daya na wanda ya kamu da ita a ce a layi kaza yake ka lafiya da sana'a shiga inda yake aiki sai ya ce ai mutum kaza sun samu, kuma dan sharri sai dai a faɗi sunan jiha ba za a faɗi ko local government ba lanza da tunanin za a ba ka layi ko anguwa ko wani sai a ce mutum jihar Kaduna mutum kaza ne suka samu, mutum kaza muka sallama mutum kaza suka mutu jihar Legas, Abuja, wane ne, Oyo, aka dai haka duk manyan biranen ake wadda suna ko ba layi masu cin ba. Me ya kamu wannan bayanin? Mala Abubakar kuma ya rubuta tun yana da rai. Ya ce, sauraren nasihar abokin gaba yana sauƙaƙa ni'imar ɗan adam. Yawa. أو تكتب نسيان المصدق للخروج من النعمة ko kuma wannan nasiha da abokin gaban ka zai ba kuma kana saurare idan ba ta sallace maka ni'imar Allah nan take ba to za a zama sanadin aikata saban da zai zama sababin kuɓucewar ni'imar Allah domin saban Allah yana sa ni'imar da aka mutum da zanzari da falfalce da lalata wa'annan taubata taruddu ma fata minan ni'am tuba ita kuma da wannan kisa wanda za mu shiga malayin kuka ga irin darussan da za mu cimmawa tuba daga zunubai su kuma suna dawo da ni'imar da ta wuce don haka kenan an kwaɗe su ta nuna tuba ni na dama yi sigari salatin annabi ni hailala yi tazbihi kankan da kai ga ubangiji yi addu'a insha Allah mun da su ce mana zaman lafiya za ta dawo da ya ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ويا آدم يا زلمة أنقول إبليس يا آدم an baro cikin gidan an zana jiki da mata ce ya ce mai uskun zauna anta kai amiru fakulin ne wannan kun gane ko idan ka zo daga rafi karkace shi an fa'ili a fa'ilin uskun ضمير مستتر وجوبا فيه تقديره انت وانت بند واحد. إذا كان هنا ضمير ne? قاعدة كانوا هنا شاو إن على ضمير فصل منقطع وإن على ضمير رفع منقطع أخف تفصيل ضمير المنقطع إذا كان في أكان ضميري wanda yake na rufa'a ta kai adadin wata magana a kai to sai ka raba tsakanin da wani lamiri ko lamiri mai zaman adam ya kai adam ukun janna ya kai adam ka zauna aljanna ka kai da matarka wa kula min hajji kuma ku ci abincin aljanna sai da duk kuka ga dama kayan zai ba wata duba gaba goyon dama ko abin da ya ba ka shawa na nau'in abinci da kanan kai rayuwa gina mai jiki ya kuna da kai da matarka amma dai wala ta kara ba hannun da raka a wata ikanya nan guda akan kar ku dafa kar ku kusance da dalilin za su ci daga gare su sun san ikanyar kuma dokar kansu ta tsaya ni da kai yanzu ko kan sai mun gano wannan bishiyar kaci wannan wahalar da kai ne sun bai da wata fa'ida ilmin layan ba wajen jahadun layan ba. haka duk malamai ko a ce alkama alkama shekara a shekarar ta shekara shekara ba galibi ita ita ce mai mai rasta mai girma ita da ma magani aka ce ko kurna ko aduwa ko kila mangwaro misali suna itatuwa galibi aka ko wala ayi halin da da Allah yana son sai mun san hakikanin wannan idan ya wannan bishiyar sai ya ga mana tunda bai gaya mana ba kuma dokar ba mun fi shafa ba mun fi shafa ba kuma wannan duniya ba ne a zance marin yi kuma suna cewa wannan gaban ma suna hujja da ita akan cewa ba aljanna ce wajen tadawwama ba dan an yi umarni an hana su wani abu ita ko aljanna ta wama ita wurin cin gajiya ne idan wani ne ba sauran yi kaza ko bari kaza a ciki Allah ta'ala amma dai tare da bayani gaba tafiya tare da zahirin alƙur'ani shine aljanna ce ta zama ta cikin Allah ya tsara za su zauna a kai ga kuma sababin zai samu shigo kuma sababin ya faru sun fito fitowar su kuma mu ga mu ƴaƴansu muka wanzu muka cika duniya har ma an yi ruwan dogana an rage ma duniyar an halakacin duniyar sai 'yan tsirarin da suke jirgin da kuma suna suke aiki a zuwa su kanke suka biya ta ta karaba hannun shidara yar kusanci wannan jirgin wannan bishiya da tunanin kuci wata kuna min zalimina in an kuna ka fi kusanci zalimai kun yi zalunci da an kuki kuma kun zalunci kawunan ko إذا فجئتكما ما يخرجكما من النعمة التي تتمتعان بها بالجنة domin kun yi haka kun zalunci kanku ta hanyar sabbaba ma kanku abin da zai fitta ku da wannan ni'ima wadda kuke ciki a yanzu. Ba ku kuka dama kanku ke nan in maka Amma da yake Allah ya kasar da sun fito don wasu wasa. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنه وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالقين wawaswasa lahumar yanzu ya tashi daga iblis ya koma shetan ya da ya sanya masu wasu wasu ya sanya akan wannan kashe da aka yi mutu na cin wannan bishiya shi a ransa yana yin haka yi kuciya ya lafi ma wuri a hannun ma min sauƙaƙe ma domin ya yi da su daga duhahin da na rufe masu su da ba sa ganin al'aurarsu suna suna da shamaki kariya daga ubangiji saboda ba su taɓa yin sabo ba kan wani sabon wani lokaci amma idan ya sa suka yi sabo wannan shamakin zai banye ya zama babu wannan kariyar kuma su rika ganin al'aura juna kuma kallon al'aura ba yi da kyau sai ya hana mutum ne kuwa sai ya sa maka jin kunya sai ka ka su samu sukuni to ko haka ya samu a nan ya ci ba. sannan ya zo ya ce ba ai ba komai ya sa ubangijin ku ya ana su haka wannan gidanyar wannan bishiyar ba illa da kuna malakai ne sai saboda kar su ci wannan bishiyar su zan mala'iku hmm? malakai kenan har in kun ci za ku iya zama tamkar mala'iku shi kuma ubangiji zai san ku zama mala'iku duk wanda ya ci wata bishiya zai zama mala'ika malakai ta kuna min al-khalidina ko kuma ku kasance cikin masu rayuwa jinjin duka za ku ci da wani ba. to shi ubangiji ya yi muku zuwa ko ba zuki ne dan kan ku zama mala'iku ko kuma ku zama kuna cikin ni'ima ta jinjin duk wanda irin wani ubangiji ya ba su yana ganin kyashi zai ɗauka ya ba kamar kai ne kana har ka ko cikin kasuwa kana samun ko ka siyasa ta aure da kana ɗaukaka ko ana maka promotion da wajen aiki ko noma ya karbi kana samun riba sai wani ya rafo ya ce to ka zauna a in ka zauna a nan ka mutane akwai tsari ka su sa ma hannu kai kamar haka Allah ya ba ka amma yanzu an kana ka gode mai kuma kan ma ka da zai iya tsare maka ba zai iya ba amma mashi dan ka tsare in ga nasiyar mu ko nasiyar abokin gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك